Tsintar aya kashi na talatin da bakwai. Bismillahir Rahmanir Rahim. hafsa ce ganin Bahar ya sanya ta faɗa jikinta ta fashe da kuka. Amma na shiga uku. Rungumar ta ta tana bubbuga bayanta a hankali. A da za ki musu ba kuka ba Hafsatu, ki musu addu'a, ki zo kuma dukkanin mu za mu je asibiti tunda suna numfashi dukkanin su ya zama dole mu je har mu ga ƙarshen ibtila'in da ya afko mana. Bata magana ta bayan Bahar tana janye da hannunta sai da suka kai wurin mota ganin Baba Usman ya sanya ya sanya ta tsaya tana kallon sa sai da bahar ta kuma jan hannunta sannan ta ce mahaifiyar riya tana waje ba na so mu tafi mu barta bahar na sanya jikinta da kafa cikin motar ta ce mu isa waje tukunna ita kanta karfin hali take amma jikinta sai rawa yake tarihi da yake so ya maimaita kansa haka aka yi wancan sarkin haka aka kashe mijinta akan sarautar da a yanzu ba ko wani fawa suke da ba sai dai suna da daurin gindi da yan siyasa a waje ko hafsat bata ga momi abu bata ba wanda ya sanya kawai suka wuce tana kokarin kiranta a waya gaba daya asibiti an yi cirko cirko duk sanda Hafsat za ta haɗa ido da Baba Usman sai ya sakar mata murmushin za ki gane kuranki ko kuma ya wurga mata sakon harara shi da kashi shi ne yanke mata hukuncin an ta a freezer a kashe ta ko shika ba ta yi mugunta a jininsa take jin tsoro ne wai me yasa yake mata murmushi gani yake kamar ba za ta iya tona masa asiri ba da me yake takama me yake tunƙaho da shi lokacin da likita ya fito neman yan uwan feshin ɗin baba Usman ne ya je haka kawai hankalinta bai kwanta da shi ba ta bayan sa ba tare da ya sani ba karewa yanayin ofis ɗin kallo ta a asirce sannan sai ta dawo jikin kofar da aka rufe jakar hannunta da take jikinta ita buɗe ta ɗauko wani ƙaramin abu ta saka masa irin batir ɗin na agogon hannu sannan ta sunkuya ƙasan kofar da bai gama haɗewa da ƙasan ba ta sanya siririn hannunta tana addu'ar kar wani ya ganta a can ta sakala atom recorder ɗinta ta miƙe a hanzarta ta bar wurin duk da ciwon kanta da yake damunta amma duk da haka ba za ta taɓa bari a cutar da halin da suka tallafe ta ba ba za ta bari a taɓa bari a ci galaba a kansu ba ba ta daidaita na abin da ya faru a yau amma ta ji an ambaci harbi kenan da gaskiya jiya da suke cewa they will end everything today Allah ya tashi kafaɗin bayan nan naka har da motsi bai ji ba bai gani ba kalan baba Usman likita ya cikin nutsuwa jin abin da ya ce kafin daga misali ya ce yana sauke numfashi wannan aikin aiki ne mai hatsarin gaskiyar labai musamman da yake shi Ahmad a kafa da aka same shi da ma shi irin a ciki ne mara ko wurin da kai tsaye mutum zai iya sheƙa a lahira amma magana ta gaskiya a yanzu kowa ma zai iya zargin komai idan aka ce yau ya mutu ko da ni na da aikin ka zan kashe shi amma sauran abokan aiki na za su iya fallasa ka ko ma su ki amincewa da shi a nan gaba cikin da kai ciye ce kai yanzu a shekaru nawa zaka tara miliyan talatin ba wai harka ce ta tsiya ba fa akan rai ɗaya ko abu ko a bisa kuskure ne ai zaka iya karasa shi kawai ni yana ganin ba ka son yin aikin ne kawai ni ko ban sa bana so ya mutu yanzu shine kawai bana son rayuwarsa kwata kwata shi da madubin ido doctor eh ranka daɗe da ma za ka ba mu 50 miliyan ne amma me wani ta ci miliyan yi kaɗan gaskiya sannan da ma tsohon kake so a gangaren shi da aka samu harbin nashi a ciki ga shekarunsa kuma sun tsufa amma dukansu da kake ganin in ba wani iko Allah ba za su raye gaskiya cikin kufula baba Usman ya ce ka haɗa dukkanin su uku ka kashe zan baka miliyan ɗari Bikiyar likitan ya kafin ya ce in that case zan musu alluran wani poison in yi tsohon zanga wa duniya a cikin harshen harsashin da aka harbe su da shi akwai poison mai dafi don haka duk sun mutu amma sai ka zube 75% na del namu a account na wani ƙanina dan ba zan bada nawa ba zargi ne zai shiga bayan nan idan kuma mun kammala sai ka bayar da sauran kuɗin hannu ya bayar likitan yana miƙewa very nice of you babban likita idan kai maka, haka bayan 100 million ba har da wani taimako zan baka ka ƙara gaba daga nan asibitin kuma zan baka kyautar gida da mota duk da ka dai ka huta likita yana washe baki ya hau godiya sannan ya hau shirin sa na aiwatar da abin da aka sanya shi wannan kenan Aminu asibiti ya same ta suka laɓe a can bayan wata itaciya ya bata duk abin da ya samu har videos da kuma atom recorder da ya makale ta ta kwaso duk abin da suke tattaunawa a wannan lokacin kai tsaye wurin ɗakin dakto ta je ta zaro wanda wanda ta sanya ta zo ta shirya komai ta nemi wuri ta nutsu domin sauraron sauraron su sai dai bata ko kuna na farko ba aka aiko akan ta zo an kama wanda suka yi harbi ta yi sa'a dama ta kira mascom yana zuwa ta miƙa masa komai akan bata saurara ba tukunna sannan ta ce ya mata a duka ta whatsapp za su yi waya daga baya yanzu hankalinta ba a kwance yake ba suna zaune ta da antibara suna tattauna matsala akan har yanzu ba a shiga aiki da su ba domin a cire musu wannan harshashin ba har sha biyu ya gota an rasa mai likitocin baba usman suke nufi kawai sai ga polis har da soja da wasu matasa abin da ya bata mamaki shine har da aminullah a yaran da aka gabatar akan cewa wai su ne maharba garinsa ba karamin tsorata da ita ba wanda ka yi sanya ta yi mugun tsorata har tsoron ya fito a sarari ba wai tsoron tonuwa asiri ta ba A'a, na tsoron ta baiwa Aminu dama ne. Ido suka hada da Usman ya mata wani kyakkyawan kallo tare da sukar mata wani malalacin murmushi. a take ta ya kuma duka sai da bara ta rike hannunta sanin ta ce murya ƙasa ƙasa Hafsat lafiya dai kafin ta amsa baba Usman ya ce mun je fada kun ce duk babu ita a ciki nan kuma fa wani daga cikin su ya nuna Hafsat ta ce wannan ce ta saka mu kuma ta ce ita ce ta kai mana bindigogi guda biyu kallon mamaki ta yi masa kafin ta kalli bara da ta yi hanzarin sakin hannunta tana kankance ido a kanta ɗayan ma yana kallon ta ya ce haba bar dai amma ka san mun mata alƙawarin ko za a kashe mu ba za mu taɓa tona mata asiri ba ko kan kowa a wurin ɗaurewa ya ciki ciki kuwa har da bahar baba usman ya ce o oh, shi sa gaba ɗaya hamad bai yarda da yarinyar nan ba ko da wani lokaci sa ɗaya ce akan na zo ne ta cutar da shi yarinya karama sai rashin imani shegiya da gani bayan kanta ba ne ba wasu ne suka saka ta wallahi ki ya bushe tsinanniya ya ƙara shi magana da sarki mata mari ya ce yana kallon bara ai dole da ya farfaɗo ya sake ta dan ba za ki je gidan yari ko lahira da igiya auren wanda ke neman ransa ba Allah ya waɗannan jami'an tsaron albarka shi wannan Allah ne ya kama shi ya zo wurin ta har cikin asibitin nan karɓar balance ɗinsa ashe police suna kalle da mu da kuma wa muke hulɗa da su har hotel ɗin mararaba ta je ta yi hayarsa shi da yake bibiya al'amuran Hamad ɗin don haka ba da shi aka yi harbi ba kafin mu zo nan a CCTV na hotel ɗin An gan su suna magana a ɗaki. Munafuka har ta ma take sauyawa in za ta ƙulla ta'asa. har jiri ne ya ɗebe ta ba za ta iya ba za ta iya gaskata wannan maganar ba har abada. Bara kuwa sai da ta ja da baya take yayin da mami ta saka kukan ta tausayin yarta. Kariya sai murna take za ta rabu da Hafsa na har abada. Ita kuwa baki ɗaya komai ya tsaya mata cak ba ta fahimtar komai sai kallon kowa take da ido. Ta rasa ina duniyar take. Take shirin kai ta a wannan mugun mafarkin. Haka aka tasa ta a gaba aka tura ƙeyarta tamkar wata 'yar ta'adda baba usman sai masifa yake akan shi iya shegenta duk uban da ya turo ki wallahi sai ki bayani na san wasu makiyan maki dan uwana ne suka turo ki gudduwa gudduwa zai yi da nama jiki ki shege mai siffa aljannu farkon duniya likita ko ya gama tsara duk abin da zai yi har ya haɗa wasu azzaluman likitoci irinsa sun gama yake shawarar su shiga da su aiki su fara ciro bullet din bayan sun ciro su fara saka wa bullet jinsa da sai same su a wata bayan kafa ta ɗauke su kaddamar musu da wannan shawarar suka shiga cire bullet ɗin sannan aka mayar da su wat. To lokacin da likitoci suka zo ɗakin da hamuna ke suka tarar bayana abin ya mutuka ɗaure su gaba daya. sai rasa tunanin ina zai je har toilet sun duba baya likita cikin tashi hankali ya ce da zai je shi da yake da rauni yaushe ma allurar baccin ta sake sa kar mu bata lokaci ana mu duba sauran patient ɗin Dr. Anwar kai sai ka duba mana fashion relatives ɗin ka ji inda ya je juyawa ya yi su kuma sauran likitocin suka juya ɗakin mai martaba nan ma baya nan hankali ya tashi suka juya ɗakin motsin nan ma baya nan tashi hankali wanda ba a saka masa rana doktor gaba ɗaya jikinsa rawa ya ɗauka ya rasa ina ma zai saka kansa to me ke shirin faruwa ne idan dai ba wani abu suka ji ba ta yaya za su bar asibitin a cikin sirri kuma ba tare da kowa ya gansu ba kai tsaye ofis ɗinsa ya nufa ya ɗauki waya ya kira baba usman bayan sun gaisa ya ce bai akwai matsala fa cikin tashin hankali baba Usman ya ce. Matsala fa wace iri kenan? Gabaki ɗaya mun je mun aiki allura nan kamar yadda muka alƙawarta da kai. Amma sai kuma muka tara duk fashion ɗin ba sa ɗakunan su. Kuma fashion relatives din sun ce ba san yaushe suka fita ba. Abu akwai matuƙar daure kai cikin tashin hankali da daure kai ya ce. Wannan wace irin magana ce? Sai ka ce wasu da ku ka gaya min duk ba gansu ba wannan magana ai maganar banza da wafi ce. Zufa doctor share ce Magana gaskiya ka zo da kanka ka tuntuɓi relatives ku da kuka bari da kuma wannan fadawa da dogara Don ni gaskiya zan iya mayar da maka da kuɗaɗenka akan ni in shiga wata fitilar? cikin masifa ya ce Dil ya riga da ya ƙulli likita zan zo in je inda suka tafi amma maganar mayar da kuɗi bata taso ba shin ku ba ku da CCTV a ɗakunan kwanan ku ne da waje shin kaguwa likitan ya ce babu da su a ne kawai akwai tsaki ƙarami ya kafin ya ce ƙaramin asibiti kuke da kenan ba babba ba ban san me yasa mai martaba yake zuwa asibitin ku ba ko da yake dakikin gaske ne shi ma katsa da likita ya kafin ya ce shi shi kaɗai wanda mutum ina ga lauyi sa zai ban taɓa kisa ba dama ina ga Allah ne ya taimake ni zai yi tsayatar da rayuwata daga fadawa halaka saboda sa zai sa ce zan sa ta bisa wanda duk zai iya sanadin sa haraka to ko tabbas a duba rashin imaninsa wannan kenan to a can station gaba ki ɗaya ba ta kawo ta sai da ta shafe kusan awa biyu a sal tana nazari kafin a zo interrogating ɗinta mutumin gabaki ɗaya wani irin mutum ne mai tsananin cikar kamala da haiba kana ganin su zaka tabbatar wa kanka cewa wannan a kware yake a sa bai mata kama da police officer mai kaki ba sai dai ko ɗan sandan ciki ne cikin daƙiƙa da bifin biyar ba ta gama karantar yanayinsa tsaye tunaninta ta yi da cewar sunana Katse tunaninta yayi da cewa sunana ta Spian amma an fi sani na da data. Na zo da ya miki wasu 'yan takaitaccen tambayoyi akan wannan al'amari da ya faru. Duba da yanayin shekarunki na tabbatar saka ki akai. shi kaɗan ta sannan ta ce ba zan baka amsa ko ɗaya ba a yanzu mala data. Duba da yanayin shekarunka da wayewarka na tabbatar kai ba jahili ne ba. Da gani kuma ko ban tambaya ba na tabbatar cewa kai ɗin ka san aiki ka fiye da tunanin mai tunani don haka anan taimako ɗaya zan maka saboda bana so ka sha wahala ba wani taimako bane ba mai wahala ba da farko zan baka lambar wani wanda zai taimake ka ka samu amsar tambayoyinka a cikin sauki ko kuma zan baka dama ka gayyato shi a yi komai a gabansa na biyu kuma zan baka wani asamin idan ka je ka yi shi ma zai taimake ka dan gaba da kansa ya na mamakin yarinyar kafin ya ce to malama Hafsa ina sauran ki murmushi ta kafin ta ce lokacin da je gidan da Dolatin Dinar sai na tsinci kaina a wani hali na rashin galihu amma a cikin ƙanin lokaci sai na fahimci akwai wata kitimurmura da ake shirya waɗansu 'yan na gada a cikin gida Bayan kwana biyu aka yo aka so a yi amfani da ni sai Allah ya hana ya kuma kare. Daga nan sai aka aura min babban ɗan sarkin daular. na da shi kakarsa sai na fahimci akwai wata matsala a cikin fadar wanda wata ɓoyayyar ƙungiya mai zaman kanta wacce suke da mummunar manufa akan son kwace sarauta. Daga nan sai da kufa ni da kakarsa akan son neman suwaye jagororin cikin wannan tafiyar. Ni tuna a cikin duhu na sha fama na shiga haɗarurruka da dama kafin Allah ya bani sa'a sanin su waye suke neman ran sarki da kuma ɗansa ɗaya tilo daga nan sai suka ɗauki matakin gaggawa na aika na aikawa a kashe sarki da kuma ɗansa a suhuta sai suka rashin sa'a sarki da ɗan nasa ba su riga da san mutum ba ni ma kuma aka yi aka yi a kashe ni kwana ba su ƙare ba sai kawai suka ɗauki matakin rataye laifin a na ta hanyar kawo shaidun ƙarya kallon juna suke sirawa na murmushi a tare kawai da kanta ta sanar da ci gaba na fansa ne akan ubana don kuwa mai martaba ya ‘yanta ni matsayin ‘yarsa tuni. na fansa ne akan mijina don kuwa ya sha matuƙar wahala a rayuwata kuma shi ne ya ɗauko ni a lokacin da nake neman ake neman yaga min rigar mutunci ya min sutura. Idan na mutu a garin cetonsa ban damu ba. kaddara ni din ce na sanya a kashe su amma kuma ta da haɗin bakin wasu a cikin fadar nan. Wannan shi ne assignment da zan baka matsayin na babba mai bincike Alhaji Data. Gyaran murya ya har lokacin yana murmushi kafin ya ce. Ban fahimci wani assignment ba a duk wannan labarin da kika bani a bauɗe. shi dai kafin ta ce, Ka nemo su waye maka san sarki da ɗansa a cikin fada bayan ni. Nisa waye kafin ya ce, Idan ina binciken mutum akan kowane irin laifi ina duba zuciyarsa ne lokacin da yake magana. Ba na duba kalaminsa amma na rasa yadda aka kika raba zuciyata kashi biyu a wannan lokacin. Na farko kalaminki suka ɗauki mafi rinjayen kaso a ƙwaƙwalwata da zuciyata. Na biyu kuma harbar zuciyarki ya tabbatar min da cewa ke mai gaskiya ce. Haka ne? Murmushi ta yi. Eh, ban da azarbaɓi ban ce da kai ina da gaskiya ba. Na dai gaya maka hanya mafi bullewa ne a maimakon ka ɓata lokaci wurin jira in baka wata amsa. Dan ni babu amsar da za ka samu daga gare ni a wannan lokacin. Shiru yana nazarin yarinyar bai taɓa haduwa da mutum mara tsoro irin ta ba. Me ke damun kanta haka? Idan da zaki bani haɗin kai da mun yi wannan tafiyar a tare malama Hafsa. Ba na son me ta zagaye-zagaye ni da ke. Na so fahimtar kalaminki da kuma gaskiyarki. Bata ce masa komai ba ya ce yana kallon ta har lokacin. idan za ki bi ni zan dawo anjima da ɗauke ki sai mu je gidana ina da mata har da yara biyu so kar ki wani tunanin akwai muhimman abubuwa da nake so mu tattauna a tare masu buƙatar sirri shiru har lokacin bata masa bata ce masa komai ba sai da kusan mintuna uku suka wuce sannan ta sauke da nauyar ajiyar zuciya ta ce ba na so fita na a tare da kai ya samu ya samu saukar idan polisawan wannan wurin ka sani idan fada akwai su akwai ina na tabbatar a nan ɗin ma akwai mutanen su dan komai zan bi ne amma zuciya ba ta da nutsuwa akan ba za ka cutar da ni ba sam murmushi ya sanna ya ce kina da tsananin kaifin basira da ƙwazo wannan shine abin da ya ankara da ni akan gaskiyarki ya kuma kwaɗaita min son yin tafiya a tare da ke idan aka kike tunani zan murɗe kalamai na daga yanzu zuwa yin basaja na wucin gane kafin mu samu gaskiyar kewace ce murmushi ta dan kuwa tsafta gane kalaminsa kafin ta ce abin zai amfana da mutane da yawa detective kawai ina so ka sani kai ma ka shigo wani hannun da yake a rabe ba shi da sanayya ko ta ina tashin wari yake so saboda haka sai ka kiyaye shin gado zancen ta ya ce haka ne zan tafi amma sani ba zan taɓa saurara miki ba idan har ya tabbatar cewa ke mai laifi ce idan kuwa kin kasa kawo wasu ƙwararren hujjoji da za su nuna cewa baki da hannu a wannan tafiya. detective zai buɗe hannayensa ya kai ɗakin horon da yake mallakin hukumar su ne su azabtar da ke cikin ƙuna kwanan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba Tsintar aya kashi na talatin